na yanzu yana tare da wani malami da ake kira malam buba a garin buratai wadda kuma ya ganewa idanunsa yadda wani abu yau kana da safiyar lahadin nan wato lokacin da wasu 'yan bandiga suka zo suka bude ma wani malami wuta suka kuma kashe shi har lahira dala ku za ka yi min yadda wannan abu yau kana da aka ce 'yan bandiga sun shigo wannan gari naku na buratai sun ci eh, wato wata abu na buratai yau da safe five minutes after ba zaune wuya kawai sai da yaran nan sun zo da mu eh wani irin motoci kilok suka zo ah. suna zuwa suka tafi gidan shi wannan malam abba da dare. ko da suka je gidansa yana zaune haka a talan da yin sallama kawai sun zo kamar da bindigogi ne sun zo da bindigogi sai dukansu tunani kamar suna sanye da da da wani kayan sarki ne ko kuwa a cikin fararen kaske ya suna sanye da kayan ya haka dokin riguna amma yawancinsu suna da rawani haka kamar yawansu ya kai nawa su waɗannan mutanen da suka zo ya su eh, suka zo a cikin wannan motocin eh, to banda wannan malami da suka kashe kamar akwai wani da kuma suka taba a'a babu sai wani saurayi da suka kama shi har sun fara tafiya da shi haka sai suka sake sauke shi sai suka ce masa nuna musu ID card din shi manomi ne ba shi da ID card hmm. to daga nan sai suka ce to ka koma gida sai suka bashi to kamar an ce har eh, yau kamar ranar kasuwa ne a buratai har karar mutane da yawa sun rarrata wasu kuma sun rasa ransu ya gasken wannan batu yake a'a wallahi yau yau yau yau ba ranar kasuwa kasuwar ta tana kira ranar la kuma banda wannan malamin ba malam abba yake da suna banda wannan malamin ba. bayan sun gama wannan eh, abubuwan da suka yi kuma har suka tafi kamar akwai jami'an tsaro da suka zo daga baya a'a ba wanda har yanzu da muke magana da kai nan ba wanda kamar misalin karfe nawa kace wannan abin ya gana. ya faru bakwai ya wuce da minti biyar sannan muna jin radio france haka batun kasuwa fa ana cewa an taba kasuwa Mm. wasu sun dauka kuɗi ne to amma a ce bushashen tumatir ne ma sai kuma mashin din sa sun tabbata shi gaba malamin nan eh, me yake yi dama eh asalin sa malami ne haka eh, yana eh, da masallacin kofar gidansa da yake timai banda wannan yana noma su manomi ne dan kasuwa yawa na gode kwarai da gaske malam buba sai na kuma sake wayar ka na gode